da daɗewa al'ummomi a arewacin najeriya ke kokawa akan matsalar rashin tsaro kuma kawo yanzu matsalar na ci gaba da haddabar wasu wurare duk da matakan da mahukunta ke cewa suna ɗauka yankin gabacin sokoto a arewa maso yammacin najeriya na daga cikin yankunan da har yanzu matsalar ta ƙi da baya musamman isa da sabon birni duk da ikirarin da gwamnati ke yi cewa ana samun sauƙi ga matsalar Muhammad Abdullahi Gobir ya ce har yanzu su ba su ga sauƙin da ake cewa ana samu ba. Wallahi ina faɗa maka rayukan al'umma wannan yanki namu ka ji wannan sun himu muhimmanci. don in an kashe maka kaza kai kai karza dukan maka mataki amma ga ɗan adam na an zo an kashe babu abin da an kai kullum kuma cikin kashewa da aka yi wannan mutane suke iko kuma dole talaka su zauna da suya dole talaka su je su zauna da suya su ba su hakuri abin da suka ce su ba da kuma dole su je su kai musu tunda babu wani gwamnati da ta ɗauki mataki ko kuma ta ce tana iyawa tana ƙoƙarin ta shawo kan waɗannan matsalolin da suke ciki an je tara mutum aka je aka kashe tara teke gidan ayya an zo an kashe wani bawan Allah ya baro kasuwa ya je wurin mata ta tana nan tana gudun hijira compound ya ajiye kaci mata yana son je gida ya dan leko ya dan samu dan abin da zasu su ci yana zuwa tana tukin tunan nan gwala sai da aka zo mata da gawa sai ga can an kashe mata haka aka zo su hudu aka kashe su aka kuma zo da mutum uku su kuma an ranta su shi ma wani mutumin yankin comrade Hassan Tara ya ce suna neman sauƙi ne daga Allah domin tura ta kai bango. Kuma kayan harkon abin duk kowane gari tun daga garin idi nasarawa rambaɗa tsira. babu inda ba su alama kuɗi ba sai an bada kuɗi sannan a caya, noma an ka haɗa waɗannan kuɗi an ka bada. yanzu kuma jiya ga sun sake azama mutane wasu kuɗi. mota 'yan gudun hijira ta taso da teke zakkowa cikin garin sabon birnin sun ka tare sun ka ɗauke mutanen gabaki ɗayansu sun ka tashi hankali ha'ina. wannan yanayin ne yasa har wasu ke ganin dama an mayar da su a jamhuriyar Nijar tunda Najeriya ta kasa samar musu da tsaro. Musamman mu muka yi fama da wannan matsaloli isa sabon birni. An yahe mu gaba ɗaya da mu Nijar in da ma mu ko Nijar aka maida mu ma gaba ɗaya ma musamman ilan littabar Najeriya ba su kaunan mu ɗan wani abu muka yi mata. Mun yi ƙorafi mun yi rubuta, mun yi rubuta, amma shiru babu wani mataki da ke zuwa baya. A nata haujin gwamnatin jihar Sokoto ta ce ta ɗauki matakai kuma sun fara yin aƙiba kamar farfaɗowa da biyan kuɗin alawus alawus ga jami'an tsaro da ke bakin daga da samar da motoci ga jami'an tsaro kafa rundunar a al'umma har ma an samu ceto ɗaruruwan mutane da aka yi garkuwa da su a cewar mataimaki na musamman ga gwamnan sokoto akan lamuran tsaro kanal abdul a usman mai ritaya an riga an sa kwamiti wanda yake kwamiti ne na tsaro kuma da mutane tsarkaka ko a ciki wanda yake insha allahu rabbi duk wasu korafi ko kuma duk wasu damuwa akan tsaro insha allahu rabbi wannan kwamiti ya gama muna kyauta to insha Allah rabbi zai kawo wasu tsare-tsare a samu zaman lafiya a sokoto a kowane hanya to sai dai mazauna yankin na sabon birni sun ce ba wata nasara da za a iya gani a zahiri ina nasara din take idan sun ce suna samun nasara a gaya musu su hito daga sokoto din nan yadda talaka suke cewa su dai babu kumbai su zo sabon birnin lokacin gaman ko bayan wannan yankin na gabacin sokoto ba za a rasa wasu yankuna ba da har yanzu matsalar rashin tsaro ke haddaba musamman a arewa maso yammacin najeriya duk da matakan da mahukunta ke ɗauka na yaƙi da wannan matsalar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya